Kasan idan mutum kuka yi faɗa kai nasara akan shi kuka yi faɗa kai nasara ya tabbatar ka ya tabbatar da kafi karfin sa to abin da kullun zai ke yi shine Allah ya kawo kai ma wanda ya fi karfin ka ba shi bane sai kai ma Allah ya kawo wanda ya fi karfin ka idan yanzu aka samu wani ya fi karfin ka ba fa kai din bane ka fi karfin sa wani ne ya fi karfin sa amma shi sai ga dan samu wani karfi karfi saboda tunda kai ka fi karfin sa to ga wani kai ma ya fi karfin ka kuma na gani ha to sai suke jiran wai a sa Allah ya kawo wata dama wata kafa da wani masifa wani yaƙi zai zo afka musulmai ai nasara a kansu alati kana ka'ibatin musulmai ba, wa ne. to amma su sun san yaƙin ba daga wansu bane za a nasara ba sun yadda ba wai ta hannunsu bane za a yi wannan nasara abin da zai samu musulmai ba fa a hannunsu bane sun yarda wannan suna so wai masu bautan gumaka na mutanen garin maka ba su zo su kawo manzon Allah hari tunda suna da yawa suna da ƙarfi